قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mai girma mataimakin gwamna malam mani malam mummuni sakataren gwamnati kwamishinoni da suka halarci wannan taro manya-manyan masu ba gwamna shawara da ke wannan wuri babanmu sarkin katsinan gusau da sauran masu sarauta da ke wannan wuri manya-manyan malamanmu da sun halarci wannan taro kantomomi da ke wannan wuri iyayenmu mata da suke wannan wuri manya-manyan baki samari maza da mata 'yan jarida assalamu alaikum alhamdulillah yau ranar juma'a allah ya ba mu ikon halartar wannan taro na wazin mako-mako wanda kuma rana ce mahimmiya ta tunawa da ƙaddamar da shari'ar musulunci a wannan jiha tamu ta zamfara kusan shekara 24 da suka wuce alhamdulillah abu ne wanda kowa ya yi murna kuma muna farin ciki da allah ya nuna mana wannan rana kamar yadda malamai biyu na farko shine alƙali, sanusi magami da ya yi ba ya fahimtar da al'umma kan mahimmancin shari'a da kuma haƙƙin da ya kamata malamai su yi da su kansu mabiya akan inganta wannan shari'a ta musulunci a wannan jiha tamu da albarka da shi kan shi dr atiku balarabe zawiya da nasiha da ya yi da makamantansu muna godiya kwarai da gaske kuma mun saurare su fata na shine ina kira ga al'umma cewa wannan nasihu da aka yi mana ya zamanto mun yi amfani da su don ci gaban addinin musulunci a wannan jiha ta zan ƙara da mu mahimmancin shari'a na farko abu ne wanda ya kamata mu yi tsakani da allah saboda idan aka ce shari'a ana maganar magana Allah ba abu ne wanda za mu yi wasa da shi ba ko kuma ana kawo abubuwa wanda yake bai kamata ba ko kuma a mai da shi abun siyasa wannan ba gaskiya ba ne ba idan muka ci gaba da haka allah zai tambaye mu kamar yadda malam ya faɗa dukkanmu allah zai ɗauki rayuwar shi kuma baka san lokacin da Allah zai dauki rayuwarka ba kuma kai kaɗai ne za a sa ka a cikin wannan kabari to dukkan mu ji tsoron Allah abu wanda yake akan gaskiya a tsaya a faɗe shi zahirin akan gaskiya ba tare da wani kwana-kwana ba wanda duk bai da gaskiya a bashi rashin gaskiyan nan wanda kuma yake da gaskiya a jaddada cewa gaskiya ne shine zai kawo mana ci gaba shine mun san cewa muna yin abubuwan nan ne tsakani da Allah ba tare da wani ra'ayi ba ina ƙara kira gare ku malamai ku cire kanku a siyasa ba hurumin ku bane ba akwai nauyin da Allah ya ɗora muku na faɗa ma al'umma gaskiya komi ɗacinta idan ba ku ba Allah zai tambaye ku in ma kuna da wata niyya a zuciyarku Allah zai tambaye ku don ya san me kike zukatu a wannan mulki da Allah ya bamu kamar yadda kullum nake faɗi na ɗaya yau abin da zan alfahari da shi shine zaman cewa ina ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suka inganta addinin musulunci ba tare da wata kwana ba ba tare da wani san zuciya ba kamar yadda muke da kwamishina wanda yake shine yake duba al'amuran addini a wannan jihar tamu ina so malamai ku bashi haɗin kai ku bashi goyon baya abinda duk wanda yake na kan shari'a ne a sanar da shi kuma gashi na faɗa mashi a shirye nake da duk wani gudunmuwa da zai kawo ci gaban shari'a a wannan jihar tamu wallahi billahi zan bayar tare da son zuciya ba ba kuma tare da siyasa ba dan siyasa daban addini daban gaskiya gaskiya ce kuma karya karya ce duk inda take saboda haka kamar yadda dr atiku yake magana cewa yara suna shiga gidan rediyo su faɗi abubuwa ba haka ba da sauransu ina kira ga malamai kuma ku kula ku daina shiga gidan rediyo kuna faɗan maganganun da ba gaskiya bane ba Allah ya tabbata saboda shi Allah akwai tsare-tsaren da ya bin na gaba ladabi ne ibada ce akwai hanyoyi da yawa da Allah ya ce ku gaya ma shugabanninku abubuwa wanda in ba daidai bane ba ku same su gaya musu kuma kamar da na faɗa har gobe dauda lawan shirye yake ya saurari duk wani malami kai ba malami ba duk wani wanda yake da wani abu da zai kawo ci gaba a jihar namu a wannan jiha tamu wallahi a shirin kidan saurare shi shi amfanin mulki kenan amfanin shawara kenan saboda haka ina kira ga malamai ba zuwa gidan rediyo wanda ku ta maganganu wanda ya kamata da wanda bai kamata ba a'a shugaba akwai adalci da ake mishi kamar na gaya maku kofa ta buɗe ta a da yaushe idan kuna ganin akwai wani abu wanda yake ba a kan daidai ba ba a zo a same ni a gaya mu zan saurare ku kamar yadda na faɗa cewa in na saurare ku zan gaya muku in ba ku hujjojin abin da ya sa ne wasu abubuwa in kuma naku ya fi karfin nawa na gaya muku wallahi zan ajana a gefen dauki na an ba abin da ya canza don me shi ne zai kawo mana ci gaba amma idan ya zama cewa yau malamai abin duniya ya rufe masu ido to su kuma talaka su ce min. saboda haka ina kira gare mu baki daya mu yi makan mu'adalci mu yi abin da shari'a ta ce ya zamanto ana alfahari da mu a kan cewa mu ne muka zama shugabanni na inganta shari'a da addinin musulunci a najeriya ba zamfar kawai ba wanda yake duk inda muka yi magana a duniya ya zama cewa an saurari don an san cewa har ga allah abin da ke zuciyarmu shine ya fito a bakinmu yau idan da za mu bi abubuwan shari'a din nan yau idan ka duba jihar zamfara wallahi billahi da ya kamata a ce mun tsere mu kowa a ci gaba na ɗaya mimakan adalci sannan su wa'anda muke mulki mu masu adalci shi yake kawo zaman lafiya kuma shi ne shari'a musulunci a mulki ba wai kullum ka dinga tunanin kanka ba cewa in ba kai ba to kowa ma bai iya ba wannan ba gaskiya bane wannan ba adalci ba ne saboda yana kira ga malamai kamar yadda kullum nukan faɗa cewa a shirye nike da in saurare su amma ku sani akan cewa duk abu wanda ya saba ma shari'a an yi shi ne akan son zuciya wallahi billahi ba zan yi ba dan na fi tsoron Allah da kowa na san cewa Allah zai iya ɗaukar rayuwata yanzu yanzu nan zan game da ubangiji kuma abin da shi na san zan zai samu a wurin to shi na fi tsoro bisa ga kowa ba na tsoron kowa wallahi billahi Allah kuma kullum kamar yadda na faɗa abinda zan yi wallahi billahi zan yi shi akan gaskiya ba don son zuciya ba ba duniya ba Allah ya ban duniya sai dai nemi lahira Saboda haka ina ƙara kira ga al'umma da matsa kan gaskiya kuma mu yi abubuwan da za mu wanda zai inganta addini a wannan jihar ta ba zan rufe wannan taro ba sai na ƙara kira gare mu al'ummar jihar zamfara baki ɗaya kuma yana roƙon malamai akan cewa wa'annan masifu da muke fama da su a wannan jiha tamu balle ta tsaro sai mun tashi tsaye sai mun dinga addu'a tsakani ga allah dukkan allah ya shiga cikin wannan al'amari namu don ya kawo mana sauƙi yadda za mu samu ingancin rayuwa tun nan duniya da kuma abubuwan da za su kawo mana ci gaban rayuwa a wannan jiha tamu saboda haka ina roƙo daga yau duk masallatan da muke da su duk wani masallaci da muke da shi a tashi a ba da lokaci idan an gama sallah a yi ma jihar nan addu'a ina roƙon malamai idan zai yiwu mu dinga alkutu wanda duk wani wanda yake da hannu a cikin zaluncin da ake yi da kuma kashe-kashen da ake yi in yana da hannu ko da ƙwayar zarra ubangiji allah ya mana maganin shi nuna mutum nan duniya kowa shi da Allah ga annabi da al'umma da malamanmu kan cewa daga yau wannan ranar ta juma'a mu sa addu'a gaba a fara alkunutu duk wani wanda ya san cewa yana da hannu kan wannan bala'in da muke fama da shi a wannan jiha namu in mai shirwa ne Allah ya shirya shi in ba mai shirwa ba ne Allah ya mana maganin shi don ya san da zai kowane ne kuma roƙon da nake ga al'umma kenan daraja wannan rana daraja shari'an nan da muke alfahari da ita wanda kuma ita ce gaskiyar rayuwa sauraka ina ƙara godiya ga al'ummar jihar zamfara baki daya bisa ga irin gudunmuwar da ake bamu don mu samu nasara don mu kawo ci gaba mu inganta rayuwar al'umma a wannan jiha mu mai albarka saboda haka mun gode Allah ya saka da alheri wanda suka zo wannan wuri ubangiji Allah ya mai da su gida lafiya assalamu alaikum